بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا شكرا قوت رمضان شكرا تدوب ليلة تريب لدى أربعين دا شدة وان دا دا شكرا قوت أخو ميلادية شكرا تدوب ليلة عشرين دا بيار منا كراتوا أولا مسلسين عثمان بن عفان a nan ga kai a birnin kano muna karatu a cikin suratul yusuf alaihi salam a ji wannan ayar da mana ya karanta ita ce jiya muka tsaya faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa qala ya baliya la tadkhulu min babin wahidin annabi yaqub alaihi salam lokacin da ƴaƴansa za su koma misra sai yake gaya musu yace ya ku ƴaƴana wa qala yace ya baliya la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga ta kofa daya wa tsoro min abwabin mutafarrika ku shiga ta komofi daban-daban mun bayyana hikimar da malamai suke bayyanawa sun ce saboda kada su ja hankalin mutane yanayin yadda suke matasa majiya karfi su goma sha ɗaya sai ya zama an mana cutar da su da al'ainu kamar yadda wasu malamai suke faɗa ko kuma saboda yanayin hukuma idan sun shiga ta kofa dai zai zamo ana sa musu ido amma suka shiga daban-daban babu wanda zai iya fahimtar cewa mata suka taho annabi yaqub alaihi salam bayan ya gaya musu wannan maganar sai ya ce wa ma ne an min allahi min shai amma faɗin da na yi cewa ku shiga ta kofa daban-daban hakan ba na iya amfanar da ku mana in wadatar da ku ko kuma in kaɗe muku an kum gabarin kuma na bani shay wato barin abin da Allah ya hukunta gare ku na kaddarawa wannan ruko ne da sababi ruko ne da sababi amma abin da Allah ya hukunta shine mai faruwa shi ya sa ma a gaba sai yace inil hukmu illa lillah ai hukunci ba na kowa bane face na Allah shi kadai shi yake hukunta abin da ya ga dama inil hukmu illa lillah ai mal hukmu illa lillah hukunci ba na kowa bane ba wanda yake zartar da hukunci face Allah tabaraka wa ta'ala alayhi tawakkaltu kuma ga Allah na dogara wa alayhi falyatawakkalul mutawakkiluna kuma duka masu dogaro ga Allah ya dace su dogara annabi yaqub alayhi salam kamar yadda muka bayyana yana koyar da ƴaƴansa riko da sababi sannan tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ce kada su shiga wato wannan birni na misra ta koba guda daya su shiga ta koba daban-daban sai ce amma da na gaya muku haka to fa ba wai wa ma ne ankum min Allah min shay inda Allah ya hukunta wani hukunci akan ku to ba zan iya tsare ku gabarin wannan hukuncin da Allah ya hukunta ba domin inil hukmu illa lillah ma'ana hukunci na Allah ne shi kaɗai shi yake zartar da abin da ya so a cikin al'amuran bayansa to bayan ya musu wannan shimfiɗa sai ce kuma ku dogara ga Allah kuma ku dogara ga Allah ni ma gare shi na dogara alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkiluna don masu dogaro ga Allah ya waje su dogara sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari cewa wannan abin da annabi Yaqub ya faɗawa wa ƴaƴansa cewa su shiga misira ta kofa daban-daban yayi haka ne saboda abin da ya tsarsu a ransa na cewa kada su je garin shiga a sa musu ido watakila a wani wanda yake da al'ainu ya cutar da su ko kuma hukuma ta ɗauka ko wasu mutane ne waɗanda suke ba na kirki ba wannan wani abu ne a ran annabi yaqub alayhi Shi ne Allah ta'ala yake walamma dakhalu walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min shay'in illa 'ada tabaraka wa ta'ala yace walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum yayin da suka shiga garin misra sai inda mahaifinsu ya fada cewa tare raba kashe shiga ta hanya ɗaya. Allah ta'ala yake cewa ma kana yughni anhum min Allah min shay wannan kaga ana ƙara jaddada waccan magana ce da aka faɗa a baya abinda shi kansa annabi Yaqub ya gaya wa yayansa cewa da nace ku shiga ta kofofi daban-daban wa ma ughni ankum min Allah min shay in al-hukmu illa lillah na faɗa muku ne duba da Allah ta'ala ya hukunta sunna ta sababi kuma kamar yadda muka ambata jiya cewa akwai waɗanda Allah ta'ala ya jarabe su da al'ainu kambun baka ke ko kuma yanayi yana iya nuna maka a waje akwai sharri wani abu zai iya faruwa wanda kake tsoro ba laifi ba ne ka riki sababi ka kaucewa duk abin da kake gani za ka cuta da shi wannan daidai ne baya cin karo da tawakkali don ka kaucewa abin da kake ji akwai cuta a ciki ba mai ci karo tawakkali ba shi ya sa sai ya gaya wa ta ya ce alaihi tawakkal da ya ce inal hukmu illa lillah ga Allah na dogara da na gaya muku haka to amma hukunci yana hannun Allah sai Allah baraka wata Allah ya kuma tabbatar da wannan magana yake walamma dakhalu yayin da suka shiga min haitu amarahum abuhum ta inda ma'aikunta yake su shiga ma kana yughni anhum min Allah min shay hakan ba zai tsare su ba gabarin abinda Allah ya hukunta gare su ai shay'an mimma qadahu Allah ta'ala alaihi wani abin da Allah ya hukunta babu abin da zai tsare inda Allah ya hukunta ko da sun shiga daban-daban kaddara Allah tana tare da su sai ta illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha abin da yasa ya faɗi wannan illa hajatan ma'ana sai wata bukata ko sai wani al'amari fi nafsi yaquba wanda yake cikin ran annabi yaqub qadaha ai azharaha wanda ya bayyana da shi yayi wa ƴaƴansa wasiya da shi menene wannan haja din shine malamai suka ce a jin da yake tsoro cewa kada wasu su yi musu su cutar da su da al'ayinu ma'ana kambun baka ko kuma a kada a cutar da su a hukumance wannan shine haja din da Allah yake illa hajatan fi nafsi ba ha ma'ana abin da yake gani na cewa ku kaucewa duk abin da zai iya haifar muku da fitina ko da cutarwa wannan abu ne da ya tsarsu a ran annabi yaquba a salam me yasa yayi haka ma'ana saboda ilimin da Allah ya bashi shi yasa Allah ya ce wa innahu la ilimin ilmi lima allamna shi yana kan ilimi ne ma'abuce ne na ilimi irin wanda muka koyar da shi ta hanyar wahayi ke ta hanyar wahayi ke shi yasa sa ai da ya gaya wa ƴaƴansa ya ku shiga ta kofa daban-daban ya lalata musu wannan wato abin da yake na ilimin cewa Allah ya kaddara al'amura kuma za ka iya kaucewa kaddara ba amma za ka yi riko da sababi za ka yi riko da sababi shi ne ma da yake cewa da zuwa ilimin lima allamnahu aibil wahayi wa nasu al'adilla shi annabin Allah ne ana yi masa wahayi sannan kuma ga dalilai da Allah ya kafa na sunnarsa a rayuwar mutane na sunnarsa menene sunnar Allah ta'ala shine akwai waɗanda suke da kambun baka suna iya cutar da mutum ko kuma akwai inda yake in mutum ya shiga zai iya cutuwa saboda al'amari na hukuma da makamantan haka wannan ilimi ne da Allah ya bashi kuma yake gaya wa ƴaƴansa mana kamar experience ne ilimi ne da kuma ƙwarewa da Allah ya bashi ta rayuwa to da dama mutum yana wasu abubuwa ba tare da ya lura ba saboda ai akwai abin da yake na ilimi ne sai an gaya maka sai ka yi mamaki kai ba za ka iya hangowa amma wani Allah ya yi masa ilimi da basira Bari kuma annabin Allah ne Allah ya yi masa wahayi wasu malamai suka ce wa innahu la zu ilmin khas bihi wa bi amsalihi min al anbiya annabi yaqub yana da ilimi da yake banta da shi da shi da ƴan uwansa annabawa wanda Allah yake musu wahayi lima atainahum min ilmi al wahyi yace wa ta'wil ar-ru'ya sadiqah mun ba su ilimi kuma suna iya fassara mafarki suna iya fassara wannan baiwa ce da Allah ya ga zababu daga cikin bayinsa wannan magana da ya faɗa ya faɗe ta ne akan ilimi kar ka ɗauka cewa magana ce da ka a'a da yake kar ku shiga ta kofa ɗaya ku shiga ta kofa daban-daban bai gina wannan magana akan haka kawai babu ilimi ba a'a ya yayi akan ilimi domin ya san cewa Allah ya hukunta sunna a rayuwar mutane abinda in ka yi zai iya faruwa sannan kuma Allah ya ce a dogara gare shi amma dogaro ga Allah baya cin karo da riko da sunna tashi subhanahu wataala kar a ce maka karka bi ta waje ka zaka ta kai da Allah ba ruwa dan Allah ya kaddara ya kuma zai fara eh haka ne Allah ya kaddara amma kuma ce akai ka kula da ni da maslaha taka kai riko da sunna aka ce maka wannan hanyar ba ta da kyau to karka bi ta saboda me saboda eh akwai kaddara ko shakka babu amma kuma akwai sababi akwai shi yasa a cikin gari sai a rubuta maka a sa maka signboard a sa maka lauha a ce maka in za ka yi tafiya da mota ta tifa abin nan ko speed ko 40 a cikin gari to mutumin da ya zo 60 a cikin gari ko 80 sai ya zo ya ture wani ko ya wani ta'adi ai kaddara ce ko ba haka to amma waye sababi me ya sababa shi yayi abin nan saboda ai kowa ya san cikin gari akwai cinkoso ko me da tsarinsa to saboda haka wannan ilimi da Allah ya sanar da annabi yaqub alaihi salam shi ne malam ibn ashur yace wa huwa sana'un ala yakub bin ilmi wa tadbir wannan fadin Allah ta'ala da yake hakaito abinda annabi yaqub yake ga wa ayyansa Allah ta'ala yake cewa walamma dakalu min haythu amara abuhum ma kana yughni anhum minallahi Allah min shay'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha ibn akir ce Allah ne yake yaban annabi yaquba da abubuwa guda biyu shine ilimi da Allah ya bashi na wahayi sannan akwai at warewa a rayuwa warewa a rayuwa ga ilimi na wahayi ga kuma shekaru da kwarewa a cikin rayuwa domin akwai abubuwan da wato rayuwa yau da gobe take koya wanda wani ya ce ka sani saboda yana da tajruba yana da experience na rayuwa ya shiga abubuwa da yawa ya je ka sanin wannan ko da kuma kai kana da ilimin kai tsagwaron ilimin karatu ne na littafi shi kuma yana da ilimi na rayuwa yana da ilimi na me na rayuwa to kar ka dauka kai ilimin ka ya ishe ka a'a kar kana buƙatar ilimi na biyu shine ilimin tadbir ya ake gudanar da rayuwa ko ba haka ba shi ma kana buƙatar ka sani kana bukatar ka sani to kaga wannan ilimi ne da annabi yaqub alaihi salam Allah yake yabansa cewa yana da ilimi na wahayi sannan kuma yana da ilimi na tadbiri sanin me ya kamata mutum a rayuwa ya ya kamata ka gudanar da rayuwarka yace wa annama azdahu min an-nushi lahum nasiha dai wa ayyansa huwa min al-ilmi alladhi Allah yana cikin ilimin da Allah ya bashi cewa Allah ya sanar da shi cewa akwai abin da ake tashi kambun baka kambun baka wani Allah ya yi masa wani tasiri da idan ya yi magana sai ga abin wani abu ya faru ga wannan abu to duk abin da zaka janyo hankalin mutane akan su kauce masa karka yarda da wannan saboda ana iya cutar da kai da ido wani in ya gan wani abu naka yi magana sai abin ya cutar da kai to shine Allah ta'ala yake cewa a ah, ilimi ne Allah ya ba annabi akuba alaihi salam a ah, na wahayi da kuma ilimi na tadbiri wa innahu la zu ilmin lima allamnahu sai yake walakin aksar nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su san irin wannan ilimin ba ai la ya'lamuna asrarar qadar ba san cewa kaddara tana da sirri ba akwai asraru alqadar an gane ko sai mutum saboda rashin sanin menene kaddara sai yayi ganganci kuma sai ya ce da shi kaddara to kaga shine fadin Allah ta'ala walakin aktharun nasi la ya'lam akwai abubuwan da mutane da yawa ba sani ba kaddara gaskiya ce Allah ya rubuta abin da zai kasance na bayi qabla an yakhluqa samawati wal ard yace bi 50000 sana da shekara 50 alkalmi ya riga ya gama rubuta duk abin da zai kasance ma huwa kahin haka Allah yace uktub ma huwa kahin ila yawm al-qiyamah ya riga ya rubuta to amma kai ka lebo rubutun waye lefo abin da aka rubuta lawal mahfuz waye ke da ilimi ya lefo ya gani akwai shi a to in baka gani ba ta yaya za ka kafa hujja da abin da baka baka da ilimi a kai ne aka ce kai kai rayuwa a duniyar da Allah ya halice ka kai riko da sababi haka Allah yake maka ko ba haka kai riko da sababi idan kai riko da sababi in wani abu ya faru sabanin abin da ka aikata to sai ka ce haka Allah ya kaddara kana kana kana hukunci mana kana abin nan ne kama hujja da abin da ya bayyana gare ka yanzu ai bisa ilimi ce haka Allah ya kaddara ko ba ka ce kana san arziki sai aka ce maka tafi kasuwa sai ka je kasuwa shekara goma sha biyar ashirin talatin har yanzu ka ce kai fa kace mun tafi kasuwa kuma har yanzu ga abubuwa ba to ai haka Allah ya rubuta hmm. arzikin ne Allah zai rubuta baka a wannan yi hakuri ka ci gaba dai zuwa kasuwa wata kila arziki yana gaba hmm. ko ba haka ba saboda kai rubuta da sababi amma kuma zuwa arzikin yana nan abin a rubuta cewa yaushe zai zo a ce ba yanzu bane kai da banka Idan ka shekara ka ce ah, to ai gawa ne shekara shi biyar ko uku ko abin nan amma gashi ka ce a ah, to ai shi haka Allah ya rubuta ba hmm. ga yanzu ya bayyana gare ka sai ka ba hujja da ni da abin da ya bayyana gare ka amma abin da baka sani ba sai za ka ba hujja abin da baka sani ba ka je kai kwaba misali kai wani abu sannan kuma ka ce ai kaddara ce a'a ai baka yi riko da sababin da ya kamata ba hmm. da kai gudu da mota ma'ana eh, sittin. a cikin gari sai ka je ka yi ta'adi saboda cunkoso sai a ce maka ai kai kai ne ka ce kaddara shi a'a kaddara ce amma kuma waye ta kai ne to shi yasa malamai suke cewa wannan yana cikin asrarul alqadar sirri na kaddara ba ka kafa hujja da abin da baka sani ba amma za ka yi aiki ne abin da ya bayyana gare ka sai ka kafa hujja da shi abin da ya bayyana gare ka sai ka kafa hujja da shi ka yi tafiya talatin a cikin gari sai kuma ka samu matsala ka tura wani abu kaga ka tafi a yadda bisa al'ada za ka iya taka birki za ka iya kauciya za ka yi amma kuma Allah da ya rubuta ya aka yi ko bisa abin nan goma kake tafiya sai ka yi wannan dan Allah ya rubuta to anan kan kana da hujja ko ba haka ba ya kamata mu gane kada mutane su rika kafa hujja da kaddara bisa abin da yake ba daidai bane ka je ka yi abin da yake na ganganci kuma ka ce kaddara ce a ba a yi ba ka hau mota wata ranar na tafiya kawai wani mutum ya zo ya buga min mota kuma ina tafiya normal a cikin gari na fara ne baki ta ce malam kai mun ta'abi wallahi sauri nake zan tafi asibiti nace ba za ka tafi asibiti ai ka san kana cikin gari kuma nace wallahi mota ka babu burki domin da da burki da ai ka ga yadda yake za ka iya kaucewa ga abin ai zan tafi nace duk inda za ka je ka je ganganci ta yaya za ka tuka mota babu burki a cikin gari kuma ka ce in abu ya faru ka ce kaddara in ce ka yi zanganci ne ba yadda za a yi ka tafi ba birki don tabbas da kana da birki da za ka iya kaucewa saboda ai ka ga yadda ake tafiya ba ba sauri ake ba na ce ba ka da hujja za ka biya ni a yi haƙuri wallahi sauri nake ce da kake sauri ai ya kamata ka kula da me da ka'ida ka kula da ka'ida yanzu ka tsaya ka dage ka ce mutum sai ya gyara ma mutum, sai a ce kai ka da kirki kai baka san kaddara ba kaddara bai da birki ba sai zo buga mu kuma ka ce mu kaddara yayi ganganci eh kaddara ce tabbas amma kuma shine sababin kaddara shine yake tsayawa gyara birkin sa saboda haka shine yake da laifi baka da wani mulki baka da hanzari to kenan da ya gaya wa ƴaƴansa ku shiga ta kofa daban-daban wannan ba zai canja komai ba bisa abin da Allah ya rubuta in Allah ya sa wani abu zai faru zai faru amma kuma ya rubuta sababin da aka ce ya rike ko ba haka ba na sai Allah ta'ala ya ce ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف يعني da ƴan uwan annabi Yusuf suka shiga wajen Yusuf alaihi salam ma'ana suna hatsi da za su koma gida da shi a awa ilayhi akahu sai ya wato kusantar da dan uwansa zuwa gare shi a awa ilayhi akahu mana ya ja dan gefe kala yake da shi inni ana akoka ni fa ni ne dan uwanka yusuf fala tabbata is bima kanu ya'malun saboda haka kada ka yi bakin ciki saboda abinda da uwan musa suka kasance suna aikatawa na yin wannan zalunci da suka yi gare ni da kuma kai yadda suke muka mu'amala domin malamai suka ce shi ma kanshi bai tsira ba dan uwan annabi Yusuf wajen mu'amala mara kyau da suke yi masa shi yasa annabi Yusuf yake ba shi hakuri cewa kai hakuri kada ka nuna damuwa yace ai fala tabta'id bima kanu ya'maluna bina fima madha min ad-darr wal adha abinda suka yi mana cutarwa a baya kada ya dame ka fa inna allaha ta'ala qad ahsana ilayna domin Allah ya yi mana ihsani ya ba mu kariya kuma ya ba mu ɗaukaka saboda haka karka wai ga kalli abin da suke yi mana ko suka yi mana na cutarwa duk abin ya wuce daga yanzu saboda haka falata bitaris bima kanu ya'malun ai kada kai bakin ciki bisa abin da suka aikata gare mu a baya ko suka yi mun ko suka yi maka yake gaya wa dan uwansa kenan yanzu dan uwan ya san cewa wannan annabi Yusuf amma su ba su gane ba Allah yake falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala iqayata fi rahmi abihi thumma azan ثم أذن مؤذن أيتها العير tanada musu abin da suke bukata don su koma gida na abinci ja'ala siqayata fi rahli akhi kenan lokacin da ya ja dan uwansa din nan da yake Allah ta'ala ba mu labari yace awa ilayhi akahu ya janyo ɗan uwansa kusa da shi yake gaya masa ni ne ba ɗan uwanka to ashe ya gaya masa cewa akwai abin da zan yi don ka zauna tare da ni amma ba zan gaya musu cewa ni ba bane shi yasa bayan ya shirya musu jahazahum bi jahazihim ya hada musu duk abin da suke bukata na komawa gida na abinci da guzuri na matafiya ja'ala shiqayata fi rahli akhi abin da yake na ma'aunin da ake awo da shi sai ya sanya a cikin wato jakar dan uwansa sun ma'azana mu'azzin sannan aka aika da ɗan aike wato wanda zai yi shaida kenan ya sanar da cewa ba an yi ta'adi an ɗauki abin awo na sarki azzana yani na munadi har ma sun fita an zuba wa kowa abinci a jakarsa amma sai aka sanya modar da ake awo ko kwanan awon a cikin jakar ɗan uwan annabi yusuf to bayan sun fita sai kawai aka tura da mai shela sai yake shela cewa ayyatu na innakum lasariqu ya ku matafiya ma'ana wannan ayari na matafiya lalle fa ko akwai barawo a cikin kun yi mana sata kun yi mana sata qalu wa aqbalu alaihim ma la tafkirun wannan yan wa nabi yusuf sai suka waigo suna cewa suka fuskanci ma me shelar suna cewa da shi me aka rasa ma la tafkirun menene kuke nema wanda ba ku samu ba qalu nafkiru suwa al malik suka ce muna mun rasa ma'aunin wato sarki wanda yake awo da shi kamar moda ce da ake awo kuma ana shan abin sha a cikinta wali man ja'a bihi himlu ba'irin kuma ma sarkin ya ce ai duk wanda ya zo da wannan modar da aka dauke to za a bashi himlu ba'irin wato laftu na raƙumi na abinci za a yi masa kyauta da shi duk wanda ma ya gano mana kamar kenan shela ake yi ta bai ɗaya kenan jama'ar da aka fitar gaba ɗaya aka ba ana cewa to an ɗauke ma'auni na sarki kuma duk wanda isan wanda ya ɗauka in ya kawo mana to za a ba shi himlu ba'iri labtu na raƙumi na abinci bihi za'in kuma ya ce ni ina lamunce masa in ji shugaban na lamunce lalle za a ba shi ai kafilun zamilun mu'addihi ilai na yi masa lamuni in dai aka kawo mun wanda ya ɗau wannan to ni zan ba shi himlu ba'irin wato abin da yake na dakon rakumi na wannan abincin da aka zo auna zan ba shi kyauta duk wanda ya gano inda abin yake qalu tallahi laqad alimtum ma jina linusida fil ardh sai suka ce suna gaya wa ɗan shelan kenan qalu suka ce tallahi mun rantse da Allah laqad alimtum ai ku kun sani ma jina linusida fil ardh ba mu zo nan dan mu yi barna a bayan kasa ba mu yi sata ko mu yi wata barna ba domin ai sata barna ce fasad fil ardi ne ba mu zo don yin haka ba ko ma kunna sarife ko mu wallahi babu mai sata a cikin mu mu ba ma yin wannan mummunan aiki ai ma kunna nusafu bis sarikati qattu da dai ba a taba siffanta mu cewa mun dauka yin wani ba ba ma yi karu fama jaza'u in kuntum kadibin saboda haka ma'aikatan sarki suka ce to menene kuke ganin sakamakon wanda ya dau wannan in muka gane ƙarya ake mun samu wanda ya dauka wa sarki abin awo wato modarsa ta awo in har muka samu a cikinku, fama da za uku. me kuke ganin za a yi masa sakayya da shi wanda aka samu kun ce har kun yi rantsuwa ko wallahi ba ku zo don ku yi barna ko ba wanda ya sata a cikin to in muka bincika muka samu me za ku ce sakamakon wanda ya yi wannan laifin قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه suka ce sakamakon wanda aka samu wannan motsa a cikin kayansa ko waje za a sai a yi masa sakamakon da ya dace da shi na wanda ya ɗau kayan mutane A yi da za a sarikata suwa wa sirka kuma nuji da suwa fi rahami duk wanda aka samu ya ɗau motsa sarki ta awon to yi dama mun san me ya kamata a yi masa hukuncin da ake shi shekara a tsare shi shekara guda sau da kan dai aka samu ba wanda za sai a yi masa wannan hukuncin sai a yi masa a tsare shi wanda wannan shi ne hukuncin kazalika zalimi na kamar haka muke sakayya ga zalimai wana duk wanda ya zalunci ya sata kamar haka ake masa hukunci mu a shari'ar mu haka muke yi saboda haka in kun yi masa wannan hukuncin ai daidai ne in kuka kama shi kuka tsare har shekara guda to gina annabi yusuf alaihi salam ya san abin da zai biyo baya cewa duk wanda aka kama da wannan za a ce za a tsare shi kaga tunda aka sa a jaka dan wanda to za a dawo da shi kenan za a dawo da shi kenan kaga ya dawo hannun sarki kenan tunda an ce yayi laifi to saboda haka suka ce a yi abin na ai bincike ai bincike fa bada abi awayati فأخبر بأوعيته قبل وعاء أخيه استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين البيت إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخذ فأسرها يوسف في نفسه ولم wa'iyyatihim qabla wa'iyi akhi Allah ta'ala yake mai bincike sai ya fara da jakunkuna na ɗan uwan annabi Yusuf qabla wa'iyi akhi kafin da kar dan uwansa thumma istakhrajaha min wa'iyi akhi sannan da aka zo bincike da kar dan uwansa sai ga mudar awo ta sarki a cikin daga dan uwansa sai Allah ta'ala ya ce kazalika kidna li Yusuf kamar haka ne muka ba da dabara ga annabi Yusuf na yadda zai rike dan uwansa Yusuf كدنا ليوسف أي صنعنا له ودبرنا لأجل Wato dan ya rike dan uwansa, sai muka ba shi wannan dabara Allah ya kimsa masa wannan dabara ta cewa ga ɗan uwansa zai dawo hannunsa amma tunda ba ya so ya gaya wa dan uwansa cewa ni ne fa wani a karo na farko to shi yasa sai bai gaya musu ba sai dabara ya janyo ɗan uwan shi zuwa gare shi ma kana li yakhudha akahu fi dinil malik domin shi annabi yusuf ba yi da dama ma'ana ya dau ya rike dan uwansa a cikin wato hukuncin sarki cewa ya ce ya kama shi ya karbe shi cikin yan uwansa in yayi haka to ko shakka babu hankalin su zai tashi za su ga ba ai musu adalci ba kuma shi sarki ne mai adalci to saboda haka bai kasance ba zai kama dan uwansa ko ya dau dan uwansa fi dinil maliki ai fi hukmihi wa qada'ihi a cikin shari'arsa cewa ya kama ɗan uwansa ya rike shi babu dalili ba zai yi ba saboda haka sai Allah ya yi masa wannan ilhama ya masa ya kimsa masa cewa ya yi wannan dabarar domin ya rike dan uwansa illa an yasha Allah sai dai Allah ya ga dama ai innahu fa'ala dhalika bi idnillah wa wahyi da yi wannan dabarar na sanya da yake a sanya muda a cikin abin nan jakar dan uwansa to yayi haka ne da yardar Allah illa an yasha Allah yani innahu fa'ala dhalika bi idnillah wa wahyi yayi haka ne da izinin Allah da wahayinsa da izinin Allah da wahayinsa ba wai shi ya tuno wannan abin da ya aikata ba shi yasa Allah ya ce kadalika kidna da Yusuf kamar aka muka ba da wannan dabara ga annabi Yusuf yaya zai iya daukan nan uwansa ya rike sai Allah ya kimsa masa wannan dabara narfa'u darajatin man nasha kamar aka ne muke ɗaukaka darajar wanda muka ga dama cikin bayin mu insha Allah ta'ala ma'ana mu ɗaukaka darajar sani masa wahayi mu rika yi masa wahayi mu zaɓe shi mu mai da shi annabi mu ne masa wahayi Allah yana zaɓar wanda ya so a cikin bayinsa ya rika yi musu wahayi wa fawqa kulli bi ilmin alim kuma sama da dukkan mai ilimi akwai wanda yake ainihin sama da shi dukkan mai ilimi yana da wanda yake sama da shi a cikin ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan ne cewa yana cikin daraja da yawa annabi Yusuf alaihi salam ya bashi ilimi to amma a cikin nan kuma sai ya gaya mana cewa duk da ilimin da Allah ya bashi kuma ya ba wasu ma ilimi mataki-mataki ƙololuwar ilimi dai yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma kowane ɗan adam Allah ya ba shi iya gurgudan abin da ya so na ilimi kuma cikin ilimin Allah Allah ya ce wa ma utitu mina ilmi illa qalila duk ilimin bayi an tara cikin ilimin Allah bai wuce bakin allura ba bai wuce bakin allura amma kowa Allah ya ba shi ilimin da Allah ya ga dama gurgurdu na abin da Allah ya so to haka annabi yusuf alaihi salam Allah ta'ala ya sanar da shi ilimi na wahayi to sai Allah ta'ala yake gaya mana wa fawqa kulli bi ilmin alim kuma dukkan wani mai ilimi akwai mai ilimi sama da shi akwai mai ilimi sama da shi yani laysa min alimin illa wa fawqahu a'lam minhu babu wani malami mai ilimi ba ce akwai wanda yake sama da shi a ilimi haka Allah ya hukunta a cikin bayi kowa da gurgurdan abin da Allah ya tsakura masa to kaga wannan abin nan din ya zo ne a gabar cewa Allah ya ba annabi Yusuf ilimi ta yadda aka kimsa masa hatta dabarar da zai rike dan uwansa ba tare da yayi mu'amala ta rashin adalci to sai suke cewa kalu suka ce yan uwan nasa bayan an ga wannan moda a cikin kan dan uwan annabi Yusuf kalu suka ce in yasrik ai in yayi tata faqad saraka akullahu min qablu ai akwai dan uwansa ta da tambaya baya shi ma ya taba ya tata suna nufin yusuf alaihi salam kaga dai har yanzu akwai matsala a su suna nufin ai a baya annabi yusuf shi ma ya taɓa yin haka to malaman tafsiri a wannan wajen suna kawo maganganu da dama me suke nufi da wannan wani abu ne ya ɗauka suka rike a matsayin sata ko kuma a'a dai hasar da ce kawai ta motsa suke so su bata masa ɗan uwa duk abin da aka faɗa ba yi da wani ma'ana maduba madogara ga maganganun malamai da suke kawo sun ce a'a ya taɓa ɗaukan wani abu ne kaza wani gunki ne na wani daga cikin mutane ya je ɗauka ya kakkari ya yi kaza haka dai ga su maganganu suna ta kawo amma dai Allah tabaraka wa ta'ala iya abin da ya gaya mana kenan abin da suka ce kalu in yasir faqad saraka aqullahu min qablu in ya dau abin mutane ai wani dan uwansa ma ya taba yin haka malamin suka ce wannan imani ne suna nuni zuwa ga hasar da har yanzu ke zuciyarsu kuma dama wannan tana cikin matsala ta hasala cewa idan mutum yana maka hasala su duk abin da kai ba za ka burge shi ba zai fi zai tabin ka ne don ya bata ka zai tabin ka ne don ya bata ka shi yasa kamar yadda na faɗa Allah da hikimarsa har sura da kutum ne saukar domin ka karanta don ka nemi tsari daga mai daga hasada kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqa wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin kuma ka duba hasada aka jera ta da sihiri annabasatul uqad masu tobi a cikin abin da suna sihiri suna daurewa dan a nuna maka hasada tana da hatsari kwarai da gaske ba abu ne wanda yake mai sauki ba shi yasa kai addu'a ka nemi tsari daga hasada kuma illar ita hasada wani lokaci baka iya gane wanda yake ma hasada kuma lokaci ma ba wani abu ne wanda ya tantance amma hasada shi ɗabi'a ce dai dan adam ba ma wani abu kake da shi da har ya kamata ma ya ce dan me ba amma duk da haka shi bai yadda ba dan abin da Allah ya baka ko yayi maka koya ya shi baya sai ga wani yana kyashi yana maka hasad to saboda haka yin addu'a da neman tsare daga hasada abu ne wanda yake muhimmi ka duba yan uwa annabi Yusuf alaihi salam duk da cewa abin da suka yi sun manta da cewa Yusuf din ma suna tunanin sun kashe shi amma duk da haka ba su kyale shi ba suna cewa in yasirin fakat sarata akullahu min qabl in yi sata aida ma wannan dan uwansa ya taba yi ya taɓa yi maliki cewa ina makalu makassar ka aku lau min kablu buhutanan wa nafiyan lil ma'arrati an nafsi sun yi haka ne don ƙagi da kuma wanke kansu ai mu ba mu da matsala a ɗakinmu ai wa'incin su ke da matsala a wancan ɗakin wannan yake nuna maka ɗabi'a ta irin zaman in dai babu imani babu ilimi to babu abin da ba za a yi ba a irin wannan zamantakewa wannan 'ya'yan annabawa kenan 'ya'yan wata in sun yi mai kenan min babu aula yana gidan annabi za a samu matan a samu matsala cikin 'ya'yan saboda wannan dan wance wannan dan wance to a gidan annabi ba to ina ga gidajen wasu wanda abin nan farar hula ake cewa wanda <laughs> ba su da wani abin nan kaga ɗabi'a ce ta zuciya sai an yake ta zuciya ba ƙaramin yaƙi ake wajen a gyara ta amma tana ɗauke da kazanta iri ta hasada da kyashi da wane ne da wani abin ma sai ka rasa dalilinsa a zuciya shi yasa ake son imani da gyara zuciya da wanke ta daga dukkan kazantar da bata dace ba na kyashi da hasada da kiyayya da shedan da zuciya yake amfani shi yasa a can dama Allah ya gaya mana baya ko inna shaytana yanzabu bainahu shaytan yana yin ziga yanza yana yin wato tunzuri tsakanin mutane yana daga cikin hanyar da shaytan yake haifar da fitina tsakanin mutane karka biye wa tunzurin shaytan ya rika gaya maka cewa dan me aka yi kaza a wajen wani dan me su wani al'amari ne na har haka Allah yake hukunta rayuwar mutane saboda haka ba a so mutum ka rigo shaytan daga nazarata shaytan abin da yake zuga mutane yake tunzurawa karka yadda shi zai tunzura ka akan abin da babu dalili a kai akan abin da babu dalili a kai to saboda haka fa asarra a fi nafsi Allah ta'ala yake da yaji wannan magana annabi yusuf sai ya rike ta a ranta ya sirranta ma'ana ya rike a rai abin da suka faɗa din nan bai bayyana musu damuwarsa da jin ba daɗi a kai ba amma dai ba zai ji dadin ba walam yubdi halam ay lam yubdiha walam yu'akhidhum biha bi ce da su ba ku kyauta ba wallahi sai ya kyale sai ya shiru kala yace a ransa antum sharrun makana lalle ku har yanzu kuna da matsayi wanda yake mummuna game da yan uwan har yanzu kuna da matsayi mummuna game da yan uwan ma'ana antum sharrun fi makana cikin wa manzilatikum mimman da bihi aw taftaruna alayhi sarika har yanzu kuna matsayi wanda yake mummuna na cewa kuna kaga wa mutum abin da bai yi ba ku jingina masa ma'ana har yanzu ku akwai cuta a cikinta wallahu alamu bima tashurun amma Allah shine mafi sani game da abin da kuke siffantawa na cewa dan uwansa ma ya taba yin sata Allah ya san ba haka bane Allah ya san ba haka bane amma dai bai gaya musu wannan ba shine Allah yake cewa asarra yusuf bi nafsi wa lam yubdiha lahum sai ya koyi aransa bai gaya musu magana akan hajjar amma bai ji dadi bai gaya musu wannan abin da suka faɗa na cewa sun jingina musu mummunan wannan sifa shi yasa yace wallahu a'lam bima tasifun kuma Allah ta'ala ne mafi sani game da abin da kuke siffantawa na aibi ga wanda ba shi da aibi to shi kenan annabi yusuf alaihi salam dama ya riga yanke musu hanzari ko ya ce fa ma jazaohu in wuje da firali ko man wuje da firali wanda aka samu abin a wajen ta to me kuke gani za a yi masa suka ce jazaohu fa huwa jazaohu abin da ya tantanta a yi masa shine a yi mar hukunci a yi masa hukuncin da ya dace yace to shi shikenan dama ai kun faɗi hukuncin shine a tsare shi saboda haka zan tsare shi a wajena bayan ya faɗi wannan tunda an samu moda abin abin awo a wajen ɗan uwansa shi sai ya ce to shi kenan tunda a wajen aka samu zan tsare shi kuwa tunda dama kun fada wanda aka samu a yi masa hukunci sai suka fara ba da hanzari kalu ya yi halazi qalu وعدنا مكانا إنا نراكم ya ce zai iya uwansa kawo sai suke neman hanzari ma'ana suke kokari su bashi hanzari dan ya saki wannan dan uwana sun tuna alƙawarin da suka yi wa mahaifinsu kawo suka ce ya ayyuhal aziz ya kai shugaba inna lahu aban shekhan kabira wannan yana da mahaifi wanda ya datti da ya girma a shekaru wanda ya girma a shekaru kuma ba zai iya haƙuri ba in ya rabu da shi fahud ahadana makano ga mu goma nan kowane daga cikin mu kaga dama ka ɗauka a madadin wannan da ya wannan da aka ce ya zo wannan abin fa khudh ahadana makanahu ka rike daya daga cikin mu a madadinsa sa ai badalahu ka rike dayan mu a madadinsa sa inna naraka min almuhsinin kuma ai muna gani kai mutum ne mai adalci sarki ne mai adalci irin yadda ya cika musu abin nan abin nan din abincinsu wancan karin ya sanya musu kayan su masu koma da shi gida kaga lalle ya kyautata musu saboda ka suke abin nan lallabawa wajen neman yayi abuwa ya dau wani daga cikinsu ya kyale wannan dan uwan nasu dan sun yi wa mahaifinsa alkawari za su dawo da shi qala ma'azallah yace tsarki wato muna neman tsari a wajen Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda ta yaya za mu kama wanda ba shi muka samu a ainihin mata'ana abinmu a wajensa ba ai ba zai yi ba inna idan la zalimun in muka yi haka ai mun zama azzalimai mun yi zalunci Ta yaya za mu kama wanda ba shi mana ya daukan mana abin mu ba kaga malamin suka ce anan qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda bai ce ba illa man saraka mata'ana bai ce ba wanda ya sace abu tunda dama shi yasa sai ya ce wanda muka samu abun mu a jakarsa dan lafazin ma ya zama lafazi ne wanda bai jingina wa dan uwansa wannan mummuna a tun dama ba ce dauka ba cewa kai a saka kuma ya sani shi yasa yake cewa tsari ya ta muna neman wato tsari a wajen Allah an na'khudha mukama wani illa man wajanna matana in ba wanda muka samu kayan mu a jakarta ba inna idan la zalimun in muka yi haka to ai mun yi zalunci ta yaya wanda ba shi muka samu kayan mu a jakarta ba za mu dauke shi mu ce shi za mu tsare saboda haka shi dai wanda muka samu abin mu a jakarta shi za mu tsare falam asu suka yi ta bashi rarrashi da bada baki amma ya ki yadda shi sarkin shi annabi yusuf masai aso minhu da suka ɗeba kauna cewa ba zai kyale ba khalasu jiyan sai suka koma gefe khalasu jiyan suna ganawa suna tattaunawa ma'ana suka ware kansu su goma suna shawara cewa to ya zami gashi yi mu riƙe alkawari wannan ma kuma gashi abin da ya faru kala kabiru babban cikinsu sai yake cewa alam ta'lamu anna abakum kad akhadha alaykum mawtukan min Allah ku dai tana kun san cewa nan ba tambaya bace a'a yana tabbatar musu ne alam ta'lamu anna abakum kad akhadha alaykum mawtukan kun dai sani mahaifinku ya rike alkawari tsakaninku da Allah sai da kai masa rantsuwa kafin ya ba ku wannan dan uwa na ku taho da shi wa min qablu kuma ku tuna baya fa ma farratum bi yusuf abinda kuka yi na sakaci game da annabi yusuf kuka jefa shi a rijiya kar ku manta da wannan ma saboda haka falan abrah al-ardh ni dai a wannan garin ba zan bar wannan kasar ba ba inda zan je ina nan a zaune hatta ya zana li abi sai in an je an gaya wa mahaifinmu abin da ya faɗa in yace in dawo gida to in ba haka bari ina nan ni na tafi zan ne zan tsaya in jira har lokacin da za a saki wannan dan na ba zan tafi ba ba inda zan je ba zan sai in baban ne yace in dawo gida amma ba haka ba zan zauna ina jira ko shekara nawa ne har sai ranar da aka koshe shi tukuna in dawo gida da shi din da alƙawarin da muka yi ba zan saba ba falan abra al arda hatta ya azan li abi sai babana ya bani izinin dawo aw ya kuma Allah ne ko kuma Allah ya mu hukunci mutanen garin amma dai ba zan koma gida ba nayi alƙawari ne rantsuwa cewa za mu dawo da wannan dan uwa namu kuma gashi an kama shi in je in ce ma mahaifin mai saboda haka ba zan koma gida ba ko dai ma'aikon namu in ya ji labari ya haka ce ga abin da ya faru ya yadda ya ce to ku ce in dawo gida in ba haka ba to sai dai abin da Allah ya hukunta mu sai dai ku mutu a wannan garin wa huwa khairul hakimin kuma Allah shine mafificin masu hukunci duk abin da ya hukunta gare ni zan ci gaba da jira adalci ne na yarda da hukuncin Allah zan zauna a nan garin babu inda zan ci ارجعوا إلى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ما بلغ yake cewa irji'u ila abikum ku koma wajen mahaifinku sai yace ku koma wajen mahaifinku ni dai ina nan bazan tafi ba fa qulu ku je ku gaya masa ya abana ya babanmu inna ibnaka saraka ka dai da muka so da shi to yayi sata mana ya dauki abin awo na sarki moka awo ta sarki ko kwanan awo na sarki wa ma shahidna illa bi ma'alika kuma mu ba mu yi shaida ba sai akan abin da muka sani abin da muke gaya maka shine abin da muka gani cewa an tsare mu aka yi bincike kuma aka samu a cikin jakarsa aiwa ma shahidna alaihi ba mi masa shaida cewa ya ɗauka ba wai abin nan gani muka yi da ido aka zo aka bincika kashi aka samu illa bi ma'alimna sai abin da muka sani na cewa gashi nan a idan mu aka yi yanzu maganar da muke faɗa ba wai labari ake bayarwa a a gaban mu aka yi wa ma na illa da muka ce inda naka saraka a gaban mu aka zo aka bincika aka samu wannan abin motsa sarki ta awo a cikin jakarsa saboda aka shaidar ba wai labari ake ba wani a'a da idan mu muka gani illa ma'alim na wa kunna lil ghaibi na kuma mu ba mu kasance mun san abin da yake gaibu ba abin da yake boye ba mu sani ba amma abin da muka gani na zahiri shi muke ba da shaida akai abin da ya bayyana a fili shi muke ba da shaida akai suka kara tabbatar da magana suka ce wasu alƙaryatar tallafi kunna fiya kuma baba ka turo ma garin da muka zo yin awudin ka turo a zo a yi bincike ka ji labarin abin da ya faru yanzu kaga ba iya maganan ba za ka ɗauka ba kama turo a zo a yi maka bincike a wannan garin da ake awu nan misira kenan wal lati allati na fiya kuma ka tura a bincika maka ayarin da muka tafi tare da su su ma a je a yi tambaya a cikin su a tambayi mutanen garin da muka zo a tambayi ayarin da muka taho hanya tare da su duk za su gaya maka wa ina da sadiko na cewa gaskiya muke abin da ya faru gaskiya ne yanzu kan danka ne ya dauki abin sarki shi yasa aka rike shi shi yasa aka rike shi saboda haka abin da muka faɗa shi ne shaidar da muka sani suka zo wajen mahaifinsu suka bar ɗan uwan nasu babba a misra suka ba shi labarin abin da ya faru kala sai yake cewa عسى الله أن إنه هو العليم الحكيم qala ma aysan nasu yace bal sawwalat lakum anfusukum amra ya ku ya'yana ku dai ta saka muku wani al'amari fa sabrun jamil zan yi hakuri hakuri kyakkyawan hakuri mana irin yadda ne a lokacin da kuka ce mu annabi Yusuf kura ta cinye shi amma yanzu ma ban yadda da abin da kuka faɗa ba ku ne ya kitsa muku wani abu kuka je da wannan ma kuka yi masa wani abu mana kamar bai yadda da maganar su ba cewa yana ganin abin da suka yi wa yusuf shi suka yi wa wannan dan uwan nasu tunda yana ya san abin da yake faruwa tsakaninsu na hasada da makamantan wannan to sai yace wa sabrun jamil zan ci gaba da hakuri bisa hakuri na hakuri mai kyau asallahu an yatiyani bihi jamil tabbas ni ina ji a raina Allah zai dawo min da su duka da Yusuf din da wannan dan uwan nasu duk za su dawo da yardar Allah duk za su dawo a ta nan ba wai yana fata ba ne a'a ya ma yi ne tabbas Allah zai damun da su zai damun da su yi ce innahu huwal alimul hakim Allah ta'ala shi masani ne ya san inda yayana take kuma na roƙe shi hakim mai hikima ne cikin hukuncin su zai damun da yayan nan zai damun da su wannan saboda ne da yake da shi ne baya kokonto cewa ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa kuma abin da ake bukata a wajen mai addu'a ke in za ka roƙi Allah ka roƙi Allah da ya ƙi kar ka riƙa yi kana kwakwanta ko ka zaba a in dai ka roƙa to Allah zai biya ma bukata to kuma in kana da wannan yaƙinin to ba ka da wani a kan cewa bukatar ka ka roƙi Allah kuma Allah ya amsa maka kuma za ka samu bukata shi yasa bayan Allah na gari sun yi addu'a sai Allah ya amsa musu addu'a amma wanda yake da kokwanto yana ganin in ya ma ya roƙa ba ya da tabbas to Allah ba zai saurare shi ba to kaga anan Ga shi ne annabi yusuf wajen shekara nawa an ce kura ta cinye maka da wuce ga dan uwansa ma an ce a rike shi a misira amma dai abin da mahaifin yake faɗa yana cewa tabbas Allah zai damu da su duka biyu kamar musibar in ta kai gaya ma to mafita ta zo ke eh, idan musiba ta kai makura to insha Allah ta'ala yi wata ta zo ke to shine ma'anar wannan musibar ta ƙara ƙaruwa wanda ma yake ɗaya ɗan uwan ma da yake ji da shi shi ma an ɗauke shi baki da an ce babu shi ma sarki ya kama shi to saboda haka yake cewa wannan abin da yake ji a ransa shi ne Allah zai dawo masa da ayansa baki ɗaya su biyun baki ɗaya, kuma wannan yana da yaƙi shi yasa yake cewa ata Allahu an yatiyani Bihin jami'a wato ai tabbas Allah zai dawo mun da su baki ɗayan su ma yana da ta hakiki akan wannan yana da yaƙi cewa Allah zai ya karba addu'arsa kuma zai dawo masa da ayansa innahu huwa al-alimul hakim ma'ana Allah shine masani cewa na rasa dana da nake so na farko kuma na roke shi ga nabi ma yazo zan kuma roka kuma Allah zai damu da su hakimin mai hikima ne cikin abin da yake jaraba bayan ya jarrabe ni amma na san jarabawar insha Allah ta'ala Allah zai damu da su to saboda haka annabi Yaqub alaihi salam annabin Allah ne yana da yaqini ya san Allah yana amsa addu'a bai kuma haka ake so mu ma mu koya mu roki Allah da yaqini cikin al'amuran mu kullum mun yi roƙo mu ɗauka Allah ya ma biya mana bukata domin alkawarin Allah ne an gane ko Allah shi ce mu roƙe shi kuma ce in mun roƙa yana kusa da mu idza sa'alaka bani an fa inni sai yace ujibu kaga ai tabbas ne ina amsa kiran mai kira in ya kira ni ina amsa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni to kuma sai ka ce ka roƙi Allah da bai amsa maka bai amsa maka kawai matsalar ka ce kai yaƙinin ka ne yake da rauni sai zai ka rika ji to har yanzu har yanzu a'a Allah ya amsa maka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam an ka Allah to tabbas ka jira bukata ka za ta zo ko yanzu ko an jima in ko bata zo ba to ai ka samu ladan addu'a Allah ya aje maka ladan ka sai ka je kiyama sai ka ce kash ina ma a ce duk addu'a ta ma an bar mu sai a lahira za a biya mu bukata eh. saboda alherin na can ya fi nana kar ka ga in ka samu anan kana murna alhamdulillah Allah ya amsa mu eh haka ne abin daɗi ne to amma ina ma a ce abin maka sai a can kuma da ya fi daɗi amma Allah ya amsa maka ko kuma Allah ya kaɗe maka wani abin da kake yi a dalilin addu'ar da kai domin ita addu'a ibada ce kenan ana so mutum duk cikin abin da zame ka yawaita addu'a ka roki Allah kuma ka ji a ranka cewa Allah ya amsa maka addu'a za mu tsaya a insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi akan wannan aya abin da muka rasa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka yi tuntuba shi Allah ya mana afwa kamar yadda muka faɗa jiya a ci gaba da addu'a ƴan mu suna cikin damuwa kwarai da gaske a gurabe da dama musamman a Gaza a yanzu da muke magana yau ma an kashe mutane ba adadi kananan yara mata mutanen da ba ba su da komai a hannunsu na bukata suna bukatar addu'a amma a wannan yanayi sannan kuma kamar yadda jiya aka faɗa akwai babba daga cikin malamai na sunna da Allah ya masa rasuwa shi ma jiya shek abu ishaq alwai ne allah ya masa rama shi ma yana bukatar addu'ar yan uwa allah ya yafe masa allah ya sa ya huta akwai wanda ya rubuto tambaya amma hausa ba ta fito ba gaskiya yana cewa wai akar makallawa roƙon allah cikin tsoro na ta ko tsoron jarabawa ta kamar talauci ko makamancin wannan wai ne wai hakan ya ko yayi daidai ne yake ne mana yana nufin zai iya roƙon allah ya ma'ana kada ya jarrabe shi kenan ko yana tsoron jarraba Allah sai Allah kada ya jarrabe shi sai eh to ka roki Allah man kada Allah ya jarrabe ka amma dai kuma ya ce mana rayuwar duniya ta zai jarraba ce ko ka ce Allah ya kada ya jarrabe ka in Allah ya rubuta ma jarrabawa kuma jarrabawa ai suna ta tara kai yana magana wai tsoron talauci ko fada cikin kafirci ko me wannan abu ne da ya kamata ka nemi tsarin Allah ko manzo Allah yana neman tsari ai daga kafirci da talauci da irin waɗannan akwai cin addu'o'i manzo Allah kenan babu laifi ka roki Allah ma'ana ya baka kariya daga cikin wayannan jarabawa da yake wa mutane musamman jaraba irin ta talauci ko ta kafirci ko jaraba da mutum yake yake mai hatsari da ta iya sanyawa ya rasa ma lahirarsa kaga wannan dole a yi addu'a ne mutarin Allah da wannan to ba laifi bane in ka roki Allah ya ya tsare ka daga jarabawa ta abin da yake fitina ta talauci fitina ta kafirci fitina ta makamantan irin wannan shi kuma wannan maganar da muka faɗa ne na malami da ya rasu jiya yake cewa wai a iya masa hutuba kan mambarin juma'a yi masa addu'a ko kuma yana cikin abin da aka hana na fadar wai mutuwar mutum ya tsata wai tambaya a kan hutubar juma'a ko a sunna ya zo ok ya ce wai a tsawaita wai hutuba wai ya zo a sunna wai in mutum ya tsawaita ba laifi ai hutuba ita eh, kamar yadda manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yace wato takaita sallar mutum tana daga cikin alamar fikihunsa ko manzo Allah sallallahu shi Allah ya bashi jawami'ul kalim kalmomi takaitattu amma masu tare da bayanai masu hikima da yawa to galibi idan an zo yin hutuba kamar wani darasi ne ake wa mutane kamar wani darasi ne ake karantar da mutane limani ya kamata tabbas haka manzo Allah ya ce a takaita hutuba a tsawaita sallah haka manzo Allah ya faɗa to amma menene tsawaitawar ya danganta ya danganta kamar mutum yana so limami yana so ya magana akan wata mas'ala misali zai iya kasa ta biyu uku yayi da a wannan satin ya a wannan satin a wani satin idan dai in yana so ya isar da sako akan wani abu misali muhimmi to amma ɗabi'a ce ta mutane kowa da yadda yake wani in yazo yana yin jawabi zai yi istinab ma'ana ya tsawaita ko ba haka ba shi duk bukatarsa shine dan ya isar da sako amma dai ɗabi'a ta ɗan adam yana da gajiyawa ba san son ba saboda haka dai hudu ba ana so a takaita wannan shi ne sunna a takaita hudu ba to kuma wani mafi yawan lokacin kana so kai gabatar da hudu ba kana kallon eh, gabobi na jawabi misali za ka yi jawabi a kan wata mas'ala misali ko ba haka ba kuma kana so ka kawo ayoyin qur'ani hadisan manzon Allah kuma ka yi ka yi bayanin su misali wanda za su isar da sako ga mutane kamar wani darasi ne mai zaman kansa to ko da limami yana so da ya isa wa mutane wani wata wata wato akan wata matsala ya musu jawabi yana da kyau da ya kokari ya takaita idan akwai ayoyi goma sha biyu ya dauki biyu sai isa ya bar ragowar in akwai hadisai ashirin ya dauki hadisai biyu almuhim sako dai a takaice isa ga mutane cewa ga abin da yake so ya magana kuma galibi a ba in ka duba su ahli sunna tsarin huduba su ai so suke su ba da wani karatu da in ka je ka zauna ka ji zai zama kamar wani darasi ko ba haka a yi maka shimfiɗa a yi maka maka aya da hadisi da manganun magabata sana nuna maka in abu ne na falala ga irin yadda za ka amfana in abu ne na illa ga yin illolinsa ka za ka to wajen kokarin wannan ne sai kaga mutum ya wuce yana ta tsawaitawa amma dai magana ta gaskiya ne wani ba ana so a takaita wannan ita ce magana eh, duk da cewa mutane a ah, sabon da ake faɗa ake so a isar musu ba kowa yake iya gane sakon ba ba kowa hankalinsa yake wajen ba da in ka zai ɗauki sakon a yadda kake so ba to saboda haka dai a taka idan shi ya gaskiya a ita wani ba shi ya gaskiya wai sannan ana iya sanar da mutuwa wani babban malami a hudu ba juma'a a in an ce a yi masa addu'a ai ba sanar da mutuwarsa sa kai ina ga yana yana magana akan cewa manzo Allah ta'ala ya hana abin nan annayu shine yada abin nan sanarwar mutuwa irin na jahiliya su jahiliya gwargwadon matsayinka gwargwadon da za a yaka cewa ka mutu idan babban mutum ne sai a tashi mahaya su hau dabbobi abin hawa suna bi kwaro-kwaro ko ina suna suna sanar da mutane wane ya mutu amma wannan ai dan alfahari ne dan alfahari amma in za a sanar ne dan a yi masa addu'a yanzu an riga an masa sallama to a ce wane ya rasu a yi mar addu'a kaga wannan ba na'ayu bane an gane ku baya cikin wannan abin da aka hana wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar rabbana hab lana rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم